بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا جماعة مسؤولة يوغا بسوكو ينا يواغي بزيتيا etan yadda ko guba na soci gimiya mulki a nan zaini eza an zagi eza ba annabi sulaiman alaihi salam na igiyan annabi dahud alaihi salam gwargwado ya fa'ida bi bibi ya imani na jifi ita ya wuce ko guba na wana so ko ci gani amfani ne na na balkis wai malikatu saba ko ga malikatu yaman wai tishi etu gici takin yaman bu annabi sulaiman alayhi salam ci da labarai tiya mulki ubu gwatayen elu na iga huda na wawo maliku wuce tsugi ci bagi almalik bai kasra yin lami almalikatu wuce ya tsugi ci zagi almalaku bai fata yin lami wuce ci mala'ika jemuwa yi mala'ikatu malaku jibril dole zai ni da wani mulko sashi giyan ainihin mulki na su kwaja tara ya wujuda wuce ko guba ban na tsoca mulki na tara ya Allah akbar kuma ji amfani da mulki wuye tuyi za wangiji a ga alamya tutoci gbogbo mini amfani mulki wagayin musulmi toci ca mulki layawe lotu alkhairi ga mulkin nere yi za wangiji ga bai alagwa sun ba wuri ga sebe je tuwe kullum ba zumana etu sakpaji zaa ndoro na toci ya mulki na ene wabi wina ugaza wangi betu sakwa jibuja amfani be muliki wi uga feze je la wuce a etu dedi e ko dedi shi no amma yana iga ci rayuwa in sashi musulmi na jala mulki ya nale mulki ya je le tun so ciyare mulki ya je tun shetan ji wani tun zumare to yi shi tupa iwo ina nabi sokon na jigan be mulki wi nan ga sulaiman alayhi salam isaye ebo ya sabo gala soci yayi labara qur'anu eh, yisa za ko naje zaba imani ko ji annabi sulaiman alayhi salam su ko yi labari tishanin bo ganbe alamar na soci ji foro yuna ga hudu da ya yayi labari da waya ga wa tafaqqada tsayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني أو ليأتيني بسلطان مبين annabi Sulaiman alayhi salam wa sai zai ji kula gani be jama'in shi nan junudu shi junud jamu ya jundu jamu mai ke bebe sunne ajnabi jundu wai bi ma'ana bi ma'ana ansar wal a'war za wuce ciji zai je lauce ya zai ba alamar wuce wani ke jama'a su gici na waye jin na yi waye jin na yi jundu mai ke bibi ma na yin bazan kanji askar biyan wuce bazan kanji zai je lauce ya nabi sulaiman yi ba tun joka ta tacin aljinnu jo gani be zawan gishi toluji na annabi sulaiman wadu fejil rabi ayin kan doro eh, ni don bawani don bawani don wani yaye tiyan bincike abuwa ebu ki waga etun doro idazan kin dogo yina lokacin na annabi Sulaiman sai benji taftish sai je bincike ya jama'i mu ta ci aljinnu jo gan be zawangi ji gan be luji na muci elugo da eluya odudo wuli wiya kin do na ki sasul anbiya ya ashak abdul kadir bin al amd man ku ya wani uka to jami'a madina wana in kayata yan annabawa jikin da don gabe bayani na mawuka to shi masalaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga annabi sulaiman alaihi salam wuji bincike ya jama'in wuji na sun lubo taciya ibu da ngauke ga alita ya loji ya aljinnoji ya ege annabi adamu ja ta ga so shi ji foro ya kin da duya labari da ndo chonan fọ̀kọ́lá máa lé ala ara al’udud anábi sílẹ̀ ìmára aláìsàlám mú fẹ́ jígan bá ẹlú dán bá udud dán amkánà ní alára ibi bó lọ dán káṣì ẹni tó ti sákùn yébè míràn tí ìlúwẹ́ ayán ga Nabi Sulaiman alayhi salam ji amfani ganbe ya Allahu akbar jama'a musulmi ji Qur'anin waye ta kuma kowa zikan halalli haramu Qur'anu ku mu kama mutashabihat gamba gambe bushare kwata da mine na Qur'an ya wino to yi da bayani tiya etayen annabi Sulaiman alayhi salam gambe na nabil kisi Bai wuce annabi Sulaiman haleluya na kiuga na'am لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين النبي سليمان عليه السلام قال لأعذبنه أكيكا إلونا لم يتشبدانا muga ji mai gujin azaba azaban shadidan azaba na tana Allah akbar wa wasasa aula ba nahu kin wajin azaba jina yi en yuja ta ga wa muyo Allah akbar mugayi nauyi riya azaba na annabi Sulaiman alayhi salam kin da ibnu kasir gana gannat furi shi yi in yun wuce shi a ga wa mu gutete wata guta sarar Ngai, azaba na wajuna aula abba hannu ko kwama da guzu da guwu wato nimi ne guba na mijin gan biya aula ya tiyanni bi sultani mubin ko dai wujin ya mi gan da kiya uziri na tiyane uziri na yawo ne uziri na yawo ne mu da dai zo na wata ya mi ga na lawun cin bo majalisa bana na kanga nimi ne guba no won ji tabbata ti wa Allahu akbar to chi no فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين صوتك فمكث غير بعيد الله أكبر فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ألو أدودا ميبي قالوا يعني أدودا دون فيجي غيماني فمكث غير بعيد بقول وانا أقول وطاني غاب زمن يسيرا لو كتليجي أشاقولوا دنا النبي سليمان بوغو ميبي قالوا يعني دنا النبي سليمان جيغونا وفيجي mude mai shi fe ga galbi annabi sulaiman alayhi salam ga ahabtu ma lam tuhid bi mi de kike na wanda kike wani? mi le na wanda yana Allahu akbar to to jama'a waje to to soja waje tata da zai ilimiya ina social umina a'a mu yo waje ituka min saba'in mi fefe shi daga kiyaye mamu Allahu akbar dina ba in yaƙi mashi shigar da labari na kelo ke shi dane da na wuce bin fashion labari gaskiya labari ya buru ga mai shi yau galibe Allah akbar sai kiwo inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim don ban wani ji bayani eti kiwo eti enu da liye shiga annabi sulaiman da jama'in shi liyana ga inni wajattum ra'atan akika mi lokin wuce na mi da tun zagi e zan zagi tamlikuhum nga ngayi nga shati nga jamulike Allahu akbar gwako manye tafsir jiga nga yi bilqisu na na bilqis nga itsu nga itsu kin wuce bo kin yamambo kinye sabaibo saba yaman fata nigoro wa utiyat min kulli shay amma yandoro naga yamma wai jiwana na mulki jici ede palobu cha ya mulki ukagona fata uji guyu kaya kunji bazan kanji mawa aziki mawa dufe lafiya fata ina mulki jici ede bukatu fata ede palodan uji guyu wala arshun azim pamba gan be mo yi na gigun yuda ne ike liwe gan be arshun azim ai sarirun tajlisu alayhi il tun be godon ci kolloci godu yona apanin gan be zinari gan be jawhariji gan be nimfa mu ci koji Allahu akbar na ce na je da shi be hindu bai jawabi a waje shi na fa wallahi tallahi billahi illallah wani yan doro qur'anu ga ji na joga muji karayen na so yake nare qur'ani baza ba yatiyan ina da ki masarawina bi an wucin pamba be nima ne je na gibu yuna yake su be godo wuci kondo ci zinare azar ga aswa be jawhari ji Allahu akbar mina ali na mike da sa ta tuba kin wuce wannan zuma nima ci konna na so shi gibu yana ake ya fan na dajiya etu wuce nan ina wuna ikuti ga toce ya yi labarin وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون elu hudud nwega ga wajettu ha mida tun gichin zagin na ga ibirki so na gwakwaman shi don ga ya tugi cewa mida tun wa kauma ha don bejin manajin wani shiti ne yarjudu na lishans igidi a caga e yaya wani igidi a caga yin e min dunillahi ketura manu luba a ketoci yin e wa kendo nan wen Sulaiman alayhi salam wen mutu ci girbe jama'a shi na ah, su da yana wata wani na tare lobe umarci da ci da wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ta ga latin na fanin fiyawo hun, an sabil ta gangan bai ko gore Sahun la ya ta duni isa shayo nadde bawulo e ko na. ya wuce mujamini ya gabo da mai tsata tiwo na Allah ki so ci gawa Allah ya judu lillahi lalazi yi rijul khoba a fi samawa ti wal abu wa ya alamu matu funa wa matu alinun. Alla ya judu, Allah haƙuwa, ki bebiyo mai tafsirin da ce ga, Alla ya judu, sashen ƙurra wuce zai je ba ƙur'anunan agbaka tun da kiyon. ala yasjudu lillah aga ala nawi alistiftahiyya ya wuciya annida a can muna fiya tabbiru wuce. ala ya qaumis judu lillah kila jama'an naji shi ji sujada ya so ci bauyayon amma da bayani na je gari ga manuyi li an la yasjudu lillah maimakon tsura na wawuna ina shaitan panin fiya egbon ọ̀ṣà gan bẹba ó túnra máa ní iná nga yi wíyán ìgírígan bẹ̀tọ́ allah akbar lè allah ya jùlù lílá shaitan ya tún dèdè panin fiya egbon lè allah egbode aga ń tó ṣe mọ́ aga jí da tó ṣe mọ́ fẹ́ kíjọ ìgídí ètò bẹ̀ẹ́nẹ́jẹ́ kibe biyu Allah ya judu lillahi lazi a ce ga ji sujada bi mana shata ya tude da ifanin sa ya ga ebo ga ji sujada ya su Allahumma allazi yukhrijul khaba ga ya tuna jumla al khaba bi mana al maqbu wal masur ina e so fi samawati sama gutuwa ba wal ard dan kin gutwa nan ya e tuna jumla ya huci tiyana wa ya'lam ma tufun etu na dekike na so alita shi na wa ma tuli nun bi na alita je la tu pata ne adena suna ki be bi o ati ji su da ya tun wuce ayo ko ga shetan la tun ya e wo pani shi har a gangan da bauta ne to shi bogo ga ga ga e al khabu fi samawat ene panu ga ikiyo elio Alhabu khabu fil ardi mai e lugal ga ne panu ga e, e zo ci na je tiyakin bona yin doro na soso sama ga kimina kibe biyo jemman na ji a mutu ne lalle biya yi daga sama ce ke layin ciji cin yakin buna yau Allah akbar yin yanda a da fanin fiya etu wuce gama ke na so da sha ne abuna Allah akbar gama ke na tulana ce lo egwuru a igan bai bayani ga ah. Allahu la ilaha illahu wa rabbul arshil azim Etu na tsaye jiya wa gagun wuna don gai Allahu la ilaha illa gai Allahu ne mu gai tuna gwaye na gai tuna gwaye na la ilaha illa hu ade mu ci ya sai toci eh muga rabbul arshil azim muga ma larabci nan wancin nan a larabcin nan muga mai a'zamu maluqatillah ina so kujiji sama gutwa bakin gutwa ba patiji eduji Allahu akbar Allahul mafu hadiya li taramace ku a larabcin na, Allahu akbar dole ga odu da bani wani yi zawon gijilo alkhairi bi wani tsoci eh, gaji sujada ya tsoci a gaji sujada ya endoro na ji tsoci a nama ngala bi sallallahu alaihi wasallam ga dabba titi guni da na ya musulmi je ya ga wa mare ile wura gaji ile dini ya fuji ile hudu da ile sura da sura da elu yo na wacce na Allahu akbar wacce hudu da wasu wacce Allahu akbar bi wuce na bi Muhammadu nan ga ga wuji dabba titi guni ne ma ududa da ta cabo ngala mawuci kuna ka tafsir ko eta na yiga kisasul anbiya ina shek abdul kadir bin shaybatul am kiu da ce hudu da bo ga wali hudu da yi wa anna al da fi hadha sabil a'talu min kathir min an nas wa ahda hududa yakunno nya zai jule waya cidigi ce sun goya alamar wuce na tafi wofa mabe ni mai zinar dagan da jen na ya manci shi na ga udu da e bayan ba wunna na lokaci ga su ko gbogin wani a kanu min kafiri minan na udu da an kali ga yin gwakwa za wani gishi wa a da ba wu ma ga yin gwakwa za wani gishi e bona dabba wuyo ne nan ya ji ya ni lafa shi ba ci na na sashiya musulmi jaji tuni na Allahu akbar dabba ya ga wanga zan ɗayan eh, wajya ɗayan eh, wajya wanda ce ba da shi ya tafi ugu ki biya biyu kya kawo musulmi na ibe an kalimi gunci falalawai mugayen alitan loro na tafikin wani ibonin shi ya yi labari ga wala karkar ramna bani adam ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً dole so ce ga ayan na ga wala karkar ramna bani adam ya gya nabi adama jin wace ta tiye doro na keji rayuwa ta fikin bona bugo cinwawe wace dabba ji wace aljinu ji amma abdi ke ga ga sai zai na shabba sanji tuna wa mulki wo ga sai wa wayen allah akbar bagwa ziki wayewo ga sai wa wayen yimi wayewo ga sai wa wayen egi wayewo ga sai wa wayen ndoro ga waza ce wena ga ga dabban na hudu da na hankali wa ga yawe ciwo na sokola wannan gawo ceyo gawo ceyo bogo jama'a musulmi e za ji fibu igidi etwa Allahu akbar de odo de ga jama'a bilkisu bilkisu so pata igida ta ga mu mu da tun so ci mabi hankali jiga yan na jali ta jayore ajiyan wuce jare gai bai wani gai ga wamin ayatihi lailu wan nahar wamin ayatihi lailu wan nahar wash-shamsu wal qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون musulmi wọn da soko bogi wọn ebonu da min yan aya je tsocho domin ayatihi al-layl wan nahar e shi da yi gidi na je cewa jile bai bazan da wannan Eh, shada bai gidi dana eh, shada gidi dana wal shams wal kamar a ce ga igidi to tsa na je lamitulo jina ba ta e ga wagalla tasjudu lil shams ali ta wuce ko naji ga wa mare ga su sujada mare so ko wayo wala lil qamar a ce ga e tsa zan doro a sujada ya tsama wasjudu lillahi alladhi khalaqahun e suna jali ta ya e tsa igidi e shi batina etu eh, wuce ji sujada yawari Allah zai halaka wani in kuntun iya wuta budun a bikirin wayan wani ya mutu wucin ya ce wa zoge gani biyu wani bugu jama'i musulmi ji e eh, fuci ci fe wa musulmi yadda laya za musulmi ya kwa musulmi laye shikati a ti shi ya ci lati ya guro wa kwa ziki samu wo. aza wangi wude na waye wami na kasace za wangi wana be kone wayiri yiri na e wace da bi lafanin sai za wangi ji etie wona E ete abi wire zando chaza laji kate wu la ilaha illa allah akku zando ci laji kato ati zando ci laji kato adda bando ci laji kate wu ba ta nauyin e wayiri iri ke ga wayo zandoro da hankali na mutu ya gani biyu mujibawa mujibawa nga bala to ce ji hankali ga ta mu ciko e tsabiri bidi e ware za doro da imani wangina e buna alita ja e so shi e gbaja patu da gwa so shi e gogo wa tuta wa alkhairi wa be shari da so shi Allahu akbar ki so shi da ti e tanza ko na jibo قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين النبي سليمان عليه السلام إدنا أدود jiyu galbe labarin nena ga sanan zur ya cilelo eba labari na obe yan bayina a sadakta wai gaske obe an kunta kazibi ne mu yi gama na ci ga obebe yo ta ci gama na zuci bo ya ci lamari ole na wa be zo labari ga be wai a shiga yin emitoyo ebawoyo ci shi makanta headmaster principal provost rector governor chairman gici mai unguwa eh hakimi ekpo ndị oro tochiga ma ochile na iri iri ji akwụ gajibe okata anyị bogo ga di efe ba hukunci ma mai unguwa eh tishiji me gari tiye mkpa tochi daga wata darekto itumba bu tishi bangare adiniyo tishi bangare mulki nasara tishi bangare mulki al'ada nye kimbo wade sun da soko wato wai na nabi sulaiman gana sokola ya tsanna labiya yulu fe katun ya ci shindoro labari gabbe wa akikau wole ga ya gana wa bayar yana na alagwa shin wagun ga yabo azaba na ne game aji gama na kashi wa ga ga ya ayyuhal ladina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين so ci ga mamacin da yawa caje zamunci kutacin da wangi jo labarin shabiya wa kaka in gala to ci jin kalli musulmi jin aya nan Allah rama gbana ga in ja ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu labara biya wa wata zan doro wa akika wure fatasabbatu wa akika wa ci ga ka shi wuni hata kafi wa ga wata zan do shiga anya ga wa ko anya ga wa jana emi so yo en doro je so kuga mawcin nan labari da biya wa akika don nika tuna e ga anabi Sulaiman ya lawi na ki anabi Sulaiman amma wuce lewa izhad bi kitabi hada fa alqih ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un gana ga amma wuce lewa izhad bi kitabi takadadana wa sika layu azar Wasi kami dana falki laihim laudaya jama'a sabai ciji ladaya jama'a yaman ciji sun matsawalla an wago laya wadda wadda kafa shi tukpa ɗegi galiba ke ga wayi dabo ma allah akbar san zurma za yarjiun wapata tawalla an wayi ta naha ake ya ɗegi a ga ke gawo gibo ma wasu shi tukpa yana agagana fanzur ma za yarjun ina ga bazu gada mu wajina wajen be wayan labari kya ga tiyan wasikan na lobana bo shin wa be wayan ya tiyan alamar wucin Allah akbar jama'a je bo lokaci ya be ci gaba ganbe aya ne shi mitu ne gurgudun ganin su ku albarkurin bai ga ci mici na su kufa gan bai subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk